sunana Basira Uwais Dangiwa. Na fito a fim ɗin barazana na taka rol ɗin matar jarma wato jarma shi jajirtaccen ɗan sanda ne wanda sabida aikinsa har ya sa ya manta da iyalansa. Eh sin ɗin da ya ban tausayi ya burge ni shine sin ɗin da na zo ina kuka lokacin da na gagawar mijina da 'yan sanda suka tsaye-tsaye a kan shi suna mishi fariji. Ina gayyatar jama'a kowa da kowa da mu fito Film House ma ranar 23 ga watan August domin mu kalli fim ɗin barazana tare da ni da ku. Ga waɗanda suke wajen Kano kuma za su kalli fim ɗin barazana a haske 247. Na gode. Sunana Nasir Bello Sani wanda aka fi sani da Nasir Naba. Rol ɗina a cikin barazana shine ni direba ne. eh to sakon da fim din barazana yake so ya nuna ga jama'a akwai sakon da aka bayar wa gwamnati akwai kuma sakon da aka bayar wa masu kuɗi masu son 'ya'yansu gaskiya babu wani akwai sin din da ya bani wahala wani sin ne bayan an kashe mu muna gawarwaki amma a nan na tafarfasu da rana saboda akwai rana a bamfai hedi kwata muka yi shi ina mai farin cikin sanar da 'yan uwa da abokanan arziki state ɗin da za a haska fim ɗin barazana a sinima a yaron mall da ke kano ranar 23 ga watan august in allah ya kai mu ga wa'anda ba sa kano ko wani state ko ma ina ne ko outside nigeria za su iya kallon wannan fim ɗin a haske 247 na gode um, sunana musa abdullahi sufi kuma na fito a commissioner of police cp a wannan fim na barazana to babbar sako da kuma rawar da na taka a wannan fim na barazana ya shafi yadda za a ga aikin ɗan sanda na haƙiƙa. a jibin labarin barazana ya kalli abin da yake shine abin da yake damun ƙasar mu a yanzu wanda ya shafi harka na fashi da makami satar mutane da sauransu so wannan fim na barazana ya zo a lokacin da ake buƙatar irin wannan fina-finan domin su nuna cewa akwai hanyoyin da za a burin magance waɗannan jama'a muna gayyatar ku zuwa kallon wannan babban fim barazana a ado bayarmu film house wanda za a nuna shi rana 23 ga watan august ga waɗanda ba samar damar zuwa a wannan rana ba za su iya kallon wannan fim na barazana a ranar 23 ga watan august din a haske 247.com sai kun zo dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai fim ɗin barazana hakika fim ne wanda in har ka tsinci kanka a ciki abin ka yi alfahari da shi ne ba don komai ba saboda ban ma yi tunani ba sai na tsinci kaina a matsayin ɗan sanda dsp jerma wanda yake jagorancin tim na yaƙi da ta'addanci sin ɗin da ya fi burge ni shine sin ɗin da na mutu ba don komai ba saboda wata sadakatu jariya ce domin na riga na sadakar da rayuwata wajen miƙa raina ga 'yan ta'adda domin mutane su samu sauƙi muna fatan da kuma addu'a ta ku jama'a ku taimaka mana da addu'o'i domin a rika samun fina-finai irin waɗannan masu ilmantarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa sunana lawal m adam kuma rawar da na taka a cikin shirin fim ɗin barazana rol ne na supporting ta ɓangaren billion role wato hakikanin gaskiya fim ɗin barazana yana da saƙo kala-kala daban-daban ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku fim ne wanda yake faɗakar da jama'a a gaskiya 'yan sanda sun ba da gudunmawa ƙwarai da gaske saboda duk wani kayan aiki da ake buƙata sun bayar da kayan aikinsu da lokacinsu da motocinsu da uniform da komai masoya na ku fito kanku da ƙwarƙwata da kuma masu kallon fina-finanmu na hausa domin zuwa film house da ke kano ado barero mall za a nuna shi 23 ga watan august ga mutanen da suke kano mutanen da ba su samu dama zuwa ba za su kalla a haske 247 a na tiwa shaban na fito da suna kuma babai brown a cikin fim ɗin barazana a na taka rawar ɗan ta'adda mai garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa domin biyan bukatuna. a babban sin ɗin da ya fi burge ni a cikin fim ɗin barazana shine akwai wani yaro na wato anas shi a kullum muka kamo mutane na da sha'awar yi wa mata fyaɗe ni kuma la da ikonsa ba na sha'awar yin fyaɗe ko in ga ana yi wa mata fyaɗe to sin ɗin da na zo na harbe shi to wannan sin ɗin shine ya fi burge ni ina gayyatar kowa da kowa ranar 23 ga watan august ya zo ado bayarmal film house cinema kano domin kallon fim din barazana ga wanda ba sa cikin garin kano suke wajen kano najeriya ko kasashen waje za su iya kallon fim din barazana a haske 247.com suna na hauwa kano e to gaskiya na taka babbar rawa a cikin fim din barazana saboda na fito 'yar makaranta kuma ƙarshe 'yan kinafi suka zo suka sace na masu garkuwa da mutane daga ƙarshe dai na sha bakar wahala a gurinsu gaskiya ban taɓa yin fim mai wahala irin wannan fim ɗin ba sabida wannan fim ɗin na yi gudun da ban taɓa yi ba gaskiya fim ɗin da ya fi burge ni a cikin fim ɗin barazana shine inda nake wannan gudun sosai bayan na yi gudun na yi gudun na gaji sai na zo na kalli gabas na garuwa na duba yamma na garuwa arewa ma haka ko ina na duba na garuwa Karshe sai na koma inda na fito ina gayyata yan uwa da abokan arziki da ƙawaye na da ku zo kallon fim ɗin barazana wanda za a nuna ranar 23 ga watan august 2019 a fin house ado bayan remote wanda ke garin kano za kuma ku iya kallo a haske 247 online